أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau takwas ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya zo daidai da 24 ga watan biyar miladiya 2018 a gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi da za mu amsa wannan ina gama sai a jami'a a gabanin mu fara akwai tambayoyi da za mu amsa wannan mai tambaya yana cewa menene abin da ya fi cancanta ga mamu yayin da liman yake bayyana karatun sallah shi zai yi shiru ne ko kuwa su ma za su yi mun sha amsa wannan tambaya a irin wannan majalisi idan liman yana karatu sallar da ake bayyana karatu to mamu ba zai karatu ba zai saurara ya ji karatun liman amma idan sallah ce ta da ake karatu a boye to mamu zai karanta fatiha amma sallar da ake karatu a bayyane kuma mamu yana jin karatun liman to zai yi shiru duk da akwai malaman da suke cewa nan ma zai karanta fatiha amma wasu dalilai sun gwada cewa mamu zai yi shiru ne saurari liman sai idan mamu yana gurin da baya jiyo karatun liman misali an yi yawa can inda yake baya jiyo karatun liman to nan ma zai karanta fatiha wallahu alam wanda yace idan aka yi raka biyu a sallan nafila mai sallama sai na tashi domin ƙara kawowa ta biyin shin ita ma sai ne mata addu'ar iskiftahi a'a nafila ce mai raka a biyu kamar yadda ya rubuta cewa an yi sallama a nafila kamar yadda ya rubuta cewa an yi sallan nafila mai raka a biyu an yi sallama sai tashi domin ƙara kawowa ta biyin in na fahimce shi kamar raka'a guda ya samu ita shi kawo a raka'a ta biyu babu bukatar addu'a iskifta. idan ku yana nufin kamar sallar tarawihi da ake yanzu kun ga za a bi ai sallama a bi ai sallama to yana nufin idan aka zo biyun farko ya addu'ar bude sallah aka yi sallama aka tashi za a ƙara wasu biyun sai ya addu'ar iskifta, ko ba zai ba to nan wasu malamai sun ce ba zai du'a wa iskifta ba wasu malamai kuma sun ce zai yi idan mun duba cewa an yi sallama sallaman na an fita daga cikin wannan raka'a biyu inda ya tashi zai iya tafiye shi ba wanda zai ce yi ba daidai ba ya tafi bai gama sallah ba aka sake kabbara sallah to abin da yi bi a yi du'a ul istifta ayi addu'a bude sallah din tunda an shiga wasu biyun ne ba amma Sheikh bin Baz Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala yana cewa da liman bai yi ba kuma mamu ma bai yi ba to babu komai ana kamar yanzu ga galibi da mun yi raka'a bi mun mike da mun kabbara sallah karatu ake dora hakurin zahiri yana nuna cewa limamai ba sa sake yin du'a wa istifta to shek bin ba zai ce ba wani abu amma in an yi din kuma ba ba laifi domin an riga an an shiga wata sallace daban waccan ta kare wannan tace ta kasance tana jinin al'ada sai ya dauke ta yi wanka sai bayan ta dauki azumi daga baya sai wani abu ya fito kamar ruwan kasa-kasa da fatsi-fatsin jini a jiki to ya matsayin azumin nata yake azumin ki yana nan abin da ya tabbata a cikin hadisin ummu aqiya wanda imamu abu da'ud da wannan suka rawaito tana cewa kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri shay'a ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama inji ummu aqiya ba ma lissafa ruwan da yake fita mai kamar fasifasi kamar ruwan da aka wanke nama kamar yadda ta sifata nan ce wannan ruwan da zai zo in dai bayan mun yi tsarki ne to ba ma lissafa shi wani abu da aka wasu malamai suka ce faɗin ta ba a zatsuhuri ya nuna bayan mace ta tsarkaka ta yi adadin kwanakin da take yi ta ga alamun tsarki ta yi wanka ta zo ta fara sallah ko kuma ta ɗau azumi sai daga ba ta ga wannan ruwa ruwan ya fito to wannan alamar ta gama ne baya cikin jinin al'ada da haka azumi bai lalace ba amma in kina yin kwana uku kwana hudu a kwana na biyu kika ga wannan kin san baki gama adadin kwanakin ki ba to wannan har yanzu kina cikin jini amma in dai bayan kin tsarki ne saboda hadisin ummu aqiya wanda akan shi wasu malamai suka tafi to wannan azumin ki bai lalace ba bal ma yana da tabbatar miki da daukewa jinin ne shine alamar wannan ruwan da kika gani da haka in dai bayan kin riga kin tsarkaka ne kin kin gama al'adarki daga ba kika ga wannan to baya cikin abin da ake lissafawa a cikin abin da yake na jinin al'ada kamar yadda ummu a atiya take fada Allah ya kara mata yarda ajiya mun tsaya akan aya ta 50 da nauce 56 ko za mu tashi akan ta ko akan 50 da da bakwai za mu tashi to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون نعم jiya mun ji yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya tare da mutanansa. bayan yayi musu wa'azi ya kirawo su zuwa ga bautawa Allah shi kaɗai, ya nuna musu waɗannan gumasa da suke bautawa ba su ne ababen bauta ba, sun ba shi hujja da cewa iyayensu suna kan wannan abu ne, ya yi musu bayanin cewa ku da iyayenku kuna cikin ɓata mabayyani. Suka sake tambaya cewa wai da gaske yake abin da yake faɗa ko ko a yana wasa ne yana musu izgili annabi ibrahim alaihi salam ya musu bayanin cewa a a ba izgili bane ba wasa bane ina muku bayanin ubangijin ko ubangijin sammai da kasai wanda ya halice sammai da kasai kuma ni mai shaida ne akan haka domin da wannan Allah madaukakin sarki ya aiko ni sannan sai ce wa tallahi na rantse da Allah la akidanna asnamakum zan yi wa gumakan ku kaidi ba'da an tuwallu mudbirin bayan kun bada baya kun juya faja'alahum juzazan Allah ce sai ya sanya su yanki yanki guntu guntu illa kabiran lahum sai babban su la'allahum ilayhi yarji'un wa la'alla sa koma zuwa gare shi qalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye ya aikata haka ga allolinmu innahu az zalimin yana cikin azzalimai Kalu suka ce ina fatan haka ne mun ji wani yaro yazkuruhum mun ji wani matashi yalkuruhun yana ambatansu, su lahu ibrahim ana ce masa ibrahim shi muka ji yana ambatansu, ƙalu suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nas to ku zo da shi a gaban mutane la'allahum da ko sa shaida A nan, abin da ya faru bayan annabi ibrahim alaihi ya yi musu wa'azi ya tinatar da su makaranta suratul an'am da suratu maryam zamu ga yadda yayi ta kiran mutanen shi da baban shi yana gwada musu waɗannan gumaka ba ababan bautawa ba ababan bautawa bane to bayan yayi wannan duk su ji ba sai rantsuwa ya ce wa tallahi na rantsi da Allah la akidanna asnamakum zan yi wa gumakan ku makirci zan musu kaidi anan ya kira abin da zai wa gumaka kaidi ne wasu ka ce saboda ya ari irin yarensu su mutanen suna ganin duk abin da za a yi wannan gumaka din to kaidi ne duk abin da za a yi waɗannan gumaka ɗin makirci ne to shi ma sai amfani da kalma din da haka min babil mushakala at-taqdiriyya li i'tiqadil Ya yayi kama ya faɗi irin labazin da wanda ake wa magana suke kudircewa suna ɗaukan cewa gumakansu za su iya kare kansu suna ɗaukan gumakansu alloli ne suna ɗaukar gumakansu ba abin da za a iya musu sai dai in kai bi za a yi to shine shi ma ya faɗa din yace la aqidan na asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin bayan kun riga kun bada baya kun juya to zan aikata musu abinda za ku gane cewa waɗannan ba ababen bauta bane Imam At-Tabari ya kawo da sanadi ingantacce daga Mujahid Imam Al-Mujahid Imam Mujahid yana fassara fadin Allah wa tallahi la aqidan na asnamakum yana cewa magana annabi Ibrahim ce yayin da mutanensa suka ce yazo ya bi su zuwa idi sai ya kiya yace musu inni saqim banda da lafiya to bayan sun wuce sai ya faɗi wannan magana din waɗanda suka tsaya a baya su suka ji ya faɗi wannan magana din kisa a gaba za su ce sami ina fatan ya ya yuqalu lahu Ibrahim bayan sun tabi sun tafi gurin idinsu suna can suna yin abin da suke an fita an bar waɗannan gumaka sai annabi Ibrahim alaihi salam ya shigo wajen waɗannan gumaka din suka ce ya ɗauka tare kamar da malaman tafsiri suke ambatawa ya biya sassare su faja faja'alahum juzazan ya sanya su guntu guntu al-juzaz a ismu jam'in ne na juzazatun juzazatun kwaya ɗaya juzaz kuma da yawa ma'ana ya mai da su guntuwa guntuwa guntu guntu ya babbala su haka ya basu wasu na cewa gumakan sun kai saba'in yawan gumaka ɗin kuma an jera su ga babba ƙwaya ɗaya shi ne ma'ana yake kallon ƙoba idan za ka shigo shi za ka fuskanta wasu suna cewa a'a suna daidaiwa gumaka ɗin da haka di ya biya sassara su ya mai da su guntu guntu illa kabiran lahun sai babbansu. su shi bai karya shi ba wasu ma suna cewa ya dauka ta ran ya rataya masa haka wasu malamai suke ambatawa yana ma'ana dai-dai, yana yi ne dan kiransu su jawo su me yasa ya bar babban la'allahum ilaihi yarji'un wala alla mutane sa dawo zuwa gare shi ma ma'ana ilaihi yarji'un wasu suka ce abinda ake rabi za su dawo su tambaye wannan babba din shine ma'ana la'allahum ilaihi yarji'un ay raja'a an yarji al-aqwam Ya yi haka ne don waɗannan mutane su dawo ila istisharatu sanamil akbar su nemi shawarar babban gunkin dan ya ba su labarin waye karya sauran kananan gumakan dan haka sai ya bar musu wannan idan sun tashi ga inda za su koma kun ga anan ya idan mun duba za mu ga ana amfani da damiri na masu hankali faja'alahum ya sanya su bai ce faja'alaha ba hmm. Allah bai ce faja'alaha ba sai ce faja'alahum hum damiri ne na masu hankali sannan Allah ce illa kabiran lahum sai babban su nan ma kawo damiri na masu hankali an yi amfani da damirin mai hankali ne an ɗauki gumakan kamar a matsayin masu hankali saboda mutanen annabi ibrahim suna ɗaukan gumakansu masu hankali ne ababen bauta ne da haka shi ma sai aka tafi akan a ɗauke su ɗin a yadda suke faɗa ɗin imamu tsabari ya ka daga imam mujahid yana cewa ja'ala ibrahimul fa'asa annabi ibrahim ya dauki wannan gatari allazi allati ahlaka biha asnamahu wanda ya halaka gumakan da shi sai ya dauka musnadatan ila sadri kabirihim ya rataya ta ya jingina ta zuwa ga irjin babba allazi turika wanda ya kyale da haka yayi haka ne ko sa kalla su gane ko kuma sa koma zuwa ga wannan babba din to lokacin da aka yi faru sun da waɗannan mutane suka zo suka taddaga gumakansu abin da ya faru qalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wa allonin ba haka innahu la min zalimin hakika wannan yana cikin azzalimai waye wannan aiki din wannan bayan annabi ibrahim yayi wa'azi ne bayan ya faɗakar ya karantar bai kai zuwa ga wannan aiki ba sai bayan da ya tsayar da hujja yayi bayani Allah ya gaya mana cikin suratul an'am yadda yayi da mutanen shi da yadda yayi da baban shi wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Allah ya gaya mana a cikin suratu Maryam irin da yadda ya dinga wa baban shi wa'azi to duk bayan yayi wannan ne yazo ya kai matakin da kuma zai amfani da hannu dan ya hana wannan da suka zo nan suka ce man fa'ala haza wa ya aikata wannan bi alihatina da allolin innahu lamina zalimin wannan yana cikin azzalimai wannan yana gwada cewa a tunaninsu ba su yi tunanin cewa babban gunkin ne ya yi ba don da babban gunkin ne kaga za su ce kai ya aka kai haka ko ya aka yi wannan babban ya yi haka amma cewa man fa'ala haza bi alihatina sun nuna wani ne ya yi kenan Da haka wanda suke wannan tambayar zahiri yana nuna ba su ji abinda annabi ibrahim ya faɗa ba cewa watan da ake gan na ba. dan haka ba su ji ba shi sa suke tambaya waɗanda suka ji ƙaru suka ce sami ina fatan mun ji wani matashi alfata shine azzakar allazi qawya shababuhu matashi wanda yake irin shekara 35 40 domin sun ce bayan shekara 40 komai na mutum yake dan fara ja baya amma zuwa shekara 40 shine lokacin da mutum ke cika to anan suka kira annabi Ibrahim da alfata suka ce mun ji wani matashi yazkuruhum yana ambatansu yuqalu lahu ana ce masa Ibrahim da suka ce yuqalu lahu kamar masu bayanin suna nuna ba san waye annabi Ibrahim ɗayan biyu ko dai ba san shi ba da haka suka ce mun ji wani matashi me ake ce masa kai ina ganin Ibrahim ake ce masa mun ji kamar suna nuna ba san shi ba ko kuma sun yi haka ne don su nuna wulakantacce ne in kare na mutum sai ga ko sunan shi ma ka ce wai wannan ya ma yake da suna to alamun reni ne ma'ana yuqalu lahu mun je dai ana ce masa Ibrahim ana kiran shi Ibrahim ma'ana kaman ba wani mutum bane sananne sun faɗa ne dan su nuna kanta shi su tozarta shi su nuna ba kowa bane ko kuma ba su san shi ba da haka suka ce mun dai ji ana ce mai Ibrahim shine ya aikata wannan wannan aiki din dan haka shi za a je a a a nemo dan a tambaye shi qalu sai suka ce fa'atu bihi ku zo da shi ala ayunin nas akan idanun mutane la'allahum yashaduna ko sa shaida wannan abin da yi aje a zo da shi da haka yanzu sun tura aje a kira annabi Ibrahim dan a tambaye shi ya akai kuma ababan da suke bauta suka zo ta tarar da an kakkarya su an musu wannan aiki me ya faru da haka qalu a anta fa'alta hadha qalu a anta كنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون نعم يزان كراء النبي إبراهيم عليه السلام أمبارا آه، شريعة an fara tattaunawa qalu suka ce man fa'ala hadha bi hatina waye wa allolin haka qalu suka ce a anta fa'alta hadha bi hatina ya ibrahim kai ibrahim kai ne kai wa kai wa allolin mu haka kar ku manta mutane duk suna nan dan an ce fa'atu bi ala ayunin nas a kashi gaban mutane da haka dan mutane na nan yanzu an fara tambaya a anta fa'alta hadha bi hatina kai kai wa allolin mu haka ya ibrahim ya kai ibrahim ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza. babban su wannan ne ya aikata fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiquna idan suna magana faraja'u ila anfusihim sai suka koma ga kawunansu. ba ƙaru suka ce an tumu zalimuna ai ku ne zaliman ko ka cuci kawunan ku thumma nukisu ala ru'usihim sannan aka mayar da su aka juya su akan kawunansu. da laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun ta ce ai ka san waɗannan ba sa magana a nan an zo da annabi ibrahim alaihi salam an fara tambayar shi a an tafa'alta haza bi alihatina kai eh, ka aikata ka da ababen bautanmu ya ibrahim ya kai ibrahim kai ne kai wannan menene dalilin da yasa kai wannan aiki anan suna tambaya annabi ibrahim alaihi salam me yasa yi wannan aiki sai ya ba su an ce bal fa'alahu kabiru mahaza babban su ne yi wannan aiki sai ya nuna cewa ba shi ya aikata wannan aiki ba babban su ne yi wannan aiki din amma fas'aluhum ku tambaye su in kanu yantiquna in suna magana nan annabi ibrahim ya ce babban su ne yi wannan aiki bayan kuma aya ta gaya mana Allah ce faja'alahum juzazan shine yi aikin anan kuma ya ce babban su ne yi aikin Guda haka nan sai malamai suka shiga yin bayani kala-kala. A Ibn Ashur shi yana cewa Hazal khabar musta'malun fi ma'anar tashkik da yace bal fa'alahu kabiruhu labari ne ke barwa amma kamar shakka yake ai la'allahu ma'ana yadda magana take ina jin yadda ya bada amsar ina jin babban su ne ya aikata wannan aiki ana ya kawo da sigar shakka ina jin babban su ne ya aikata wannan aiki din me yasa ya faɗa haka ce ku duba ku gani shi kadai ne ya rage ba abin da ya same shi don haka ina jin anan yayi maganar babban su ne dan ya gwada musu cewa babban fa ya aikata wannan aiki ne ba saboda kun hada shi da wasu kanana kuna bauta musu tare dan haka yana yana jin kishi an hada shi da wasu shi yasa ya aikata a nan sai ce shi ya aikata amma wasu malamai suka ce a nan ba shakka bane ya faɗa kamar ibn kutaiba yadda alhabis ibn hajar ya kaito cikin fatul bari kamar ibn kutaiba yana cewa ma'anahu ma'anar magana annabi ibrahim in kanu yantiquna in wannan gumakan na magana faqad fa'alahu kabiruhum hadha to ne wannan aiki kaga in ba sa magana fa ba shi bane فالحاصل annahu مشترط بقوله qawlihi كانوا ينتقون معنى ma'ana مغانا magana annabi Ibrahim ba wai za a ce ƙarya yayi ba a'a in suna magana babban su ne in ba sa magana to ba shi bane haka ibnu kutayba yi imam yana cewa a'a yayi wannan ne shimfida ne ya faɗi wannan magana ne amma ba ita yake nufi ba so yake daga karkashin maganar ya shimfiɗa. ya nuna mutanensa cewa waɗannan abuwa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa don haka magana ba za ta cika ba sai ka karanta gaba ɗaya bal fa'alahu kabiruhum haza, fas'aluhum in kanu yantiquna babban su ne ya aikata ka ku tambaye su in suna magana in ba sa magana to waɗannan ba su cancanta abota musu da haka ya ka magana ne ba wai don ya nuna babban ne yi ba a'a shimfiɗa ce yake so ya musu cewa waɗannan ba ababen bauta ba ne. amma hadisi ya inganta cikin bukhari da sauran littafan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi Ibrahim bai faɗi wani abin da ba haka yake ba sai gurare guda uku guri na barko yayin da yi wannan abu aka tambaye ce bal fa'alahu kabiru duk da hadisin ya da lam yakzib ya da labazan alkazib amma jan fassara sai ka ce bai faɗi abin da ba haka yake ba ma'ana dan ladabi ga annaba mai yakan ce bai yi ƙarya ba sai ƙarya guda uku a ga zan ba da haɗin ji ka ce annabi ya yi ƙarya Malami sun yi ijima'i annabawa ba sa yin karya kan duk saƙon da aka aiko su wannan ijima'in malamai ma'ana babu wani annabi da zai zo ce Allah ya ce a yi kaza alhali Allah bai ce ba babu babu wani annabin da zai ce Allah ya ce kaza kuma alhali Allah ba haka ɗin ya faɗa ba babu sai dai wani abin da bai shafi wannan ba suka ce don haka ijima'in malamai annaba ma'sumuna min al fit tabligh wajen isar da sako Allah ya tsare su dan kamar yadda muka bada a tafsirin suratu taha malamai sun tattauna matsalar shin annaba suna yin sagair ko ba sa yi to amma sun ijma'i wajen sako annaba ba sa karya a wajen sako to anan annabi ibrahim da yace bal fa'alahu kabir manzo Allah ce yana cikin abubuwan da ya faɗa guda uku da kuma lokacin da ya shiga garin ma'ana wannan sarki mai mai takadiranci sarki azzalim yana tare da matarsa Sara kuma ita kyakkyawa ce shi kuma wannan sarki in ya gane mace na da kyau zai iya kashe mijinta ma ya mallake ta da haka annabi Ibrahim da aka tambaye shi ya kuke da wannan ce yar uwata ce duk da hadisin ya faɗa mata cewa in an tambaye ki ce ki yar uwata ce dan a duniya yanzu ne da ke ne muke kan wannan addini da haka mu ne juna kaga kamar akwai ta'ariri ne da tauriya tauriya ce sannan kuma gure na uku da ake hakaitowa na na na annabi Ibrahim ya baɗi, wannan wasu suna hakaito abin da ya faru dangane da taurari dangane da ya ga taurari ya ce haza rabbi amma magana mafi inganci abu na ukun da ya faɗa shine yayin da za a tafi bautar taurari mutane sun takura ya tafi tare da su ana tafiya sai ya kalli taurari ce inni saqim ni ba na jin daɗi kuma malamai suka ce yana nufin saqim ma'ana bai da lafiya kuma da gaske bai da lafiya wasu suka ce a'a lafiyar shi kalau amma ya haka ne dan kai ya je bauta waɗannan taurari ko gurin bautar waɗannan taurari to waɗannan gurare guda uku su ne abin da hadisi ya nuna da annabi Ibrahim ya faɗa amma malamai na ta bayani wasu ce tauriya ne wasu ce ga yadda magana take amma dai a nan, ko me ya je ya dawo annabi Ibrahim ya yi wannan ne saboda zatin Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya yi wannan ne don yi shimfiɗa zuwa ga da'awa ya aikata wannan ne dan maslahar da'awa yace bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su ne amma bas'aluhum ku tambaye su in kano yantikuna idan suna tambaya su waɗannan mutane sun san goma kan ba sa tambaya ba sa magana da haka yace ku tambaye su in suna magana su kuma sun san ba sa magana kenan yanzu an shiga wani yanayi na babu yadda za su yi gashi kuma abu ya faru da aka faraja'u ila anfusihim sai suka koma su. wasu suka ce sashin su ya koma ga sashi ma'ana suka koma suna zargin sashi ai ko ka ja mana ai ko ne kai kaza nan wasu suka ce faraja'u ila anfusihim sai suka dawo cikin hankulansu ai sabat ilaihim uquluhum hankulan suka dawo suka dawo tunaninsu ya dawo suka gane cewa a sun bace suka ci yadda cewa ba wannan abin da suke ba daidai bane dan haka da suka dawo faƙalu suka ce innakum antumuz zalimuna ai ko ne azzalimai ta hanyar da ma'ana kuka bar ababen bautan ku haka kuka bar ababen bautan ku ta yadda ba tare da tsariya ba wasu kuma suka ce anan antumuz zalimuna ku ne azzalimai da kuka dau tuhuma kuka danganawa annabi Ibrahim cewa ya zalunci gumakanmu duk da a zahiri ba mu tambaye ta ba eh, waye ba mu tambaye kuma kan waye aikata haka ba zai iya yiwa babban ne ya aikata da haka kun yi zalunci almuhim dai suka koma suna zargin juna wasu suna ganin dan me za a tambaye annabi Ibrahim ga babba da gatari wasu suna cewa dan me za a tambaye za a za a tuhunce shi wasu suna cewa to ai dan me ma ya san muna bauta waɗannan abuwa idan har haka lamarin yake Allah ya ce Allah madaukakin sun manuki su ala ru'usihim sannan sai aka juyar da su ga kawunan su annakasu shine a dauki abu a juya shi sama ta koma ƙasa ƙasa ya koma sama da haka anan sai aka juyar da su aka dawo da su cikin wani yanayi ma'ana suka canza suka dawo hankalin sai da jikin suka juyo ai in qalaba al'amru alaihi yanzu lamarin ya koma kansu suka gane cewa sun shiga cikin demuwa da haka suka ce laqad alimta ma haula yantiquna ai ka san waɗannan ba sa magana Abin da annabi Ibrahim yake so ya cimma kenan da ka ka san ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye su kun ga anan hujja ta fito da haka annabi Ibrahim sai ya ce qala afata qala afata'buduna abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين Na'am, daga nan sai annabi Ibrahim yace qala yace afata'buduna min dunillah yanzu kuna bautawa wasu abubuwa koma bayan Allah ma la yanfa'ukum abinda ba zai amfane ku ba shay'an da wani abu wala yadurrukum ba zai cutar da ku ba me ya amfanin bauta wannan abu ufil lakum kirdaku wani ma ta'buduna min dunillah da abinda kuke bauta koma bayan Allah afala taqiluna yanzu ba za ku hankalta ba annabi ibrahim alaihi salam ya samu abin da yake so da ya gwada musu cewa waɗannan ba ababen bauta ba ne da haka yanzu da suka tabbatar cewa ababen nan ba sa magana da kare alimta ma ha'ula iyan tikun ka san waɗannan ba sa magana ta yaya za ka yi mana izgili ka ce mu tambaye su alhali ka san ba sa magana sai annabi ibrahim sai ya fito da abin da yake so ga mutane dama an taru sai ya nuna musu rashin cancantar waɗannan mutane da bauta ce a fata abu duna min dunillah to yanzu za ku bauta wani abu kuma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum abinda ba zai amfanar da ku ba ba zai cutar da ku ba in kun bauta in kun bauta musu ba za su amfanar da ku komai ba ba za ku samu wani amfani a cikin wannan bauta ba idan kun ki bauta musu ba za su cutar da ku ba to me abin bauta musu uffin lakum tirdaku kalma uff kalma ce da ake amfani da ita don nuna damuwa da ƙosawa ma'ana ya ce tir da ku wani ma ta abu duna min dunilla, da ma abin da kuke bauta kuma bayan Allah ma'ana ba ya kai kuɓata ba abin da ya kai kuɓata da asara da ƙasƙanci ku da abin da kuke bauta kuma bayan Allah abala ta nuna ba za ku hankalta ba ba za ku zama masu hankali ku gane wannan hali da ake ciki ba yanzu kun rasa hankali ne kuka yi wauta irin wannan har ma'ana dabbobi suka zama sun fi ku hankali to yanzu ya riga ya kure su babu wani kuma abin da za su faɗa kun ga dai yanzu ga ba wani yanzu cikin su wanda yake ce a kuma kan nan fana magana domin in suna magana su ba da amsa waye wannan abu ba wanda kuma yake ce a suna amfani dan in suna amfani me yasa ba su wa kansu ba ba wanda yake ce suna cutarwa in suna cutarwa me yasa ba su wa annabi Ibrahim ba tunda yazo ya sassare su ta kowace kafa in ka duba yanzu ba yadda za su iya kare waɗannan ababen bauta ba sa magana ba sa ji ba sa gani duk wani abin da ka sani da da da ya kamata a ce abin bauta ya bace da shi ba su da shi idan ka ce suna magana su yi in ka ce suna amfani su amfana da kansu mana suna cutarwa su cutar da annabi ibrahim mana da ya zo bubuge su da haka yanzu babu abin da za su shi kuma mara gaskiya idan hujja ta kare mai dalili ya kare mai rasa mai zai yi to baya koma komai sai kuma karfi sai amfani da karfi shi yake ragewa daga nan ko a kama mutum a kulle idan hukuma ce ko kuma in ɗaiɗai ko ne a yi taro a yi wa mutum dukan tsiya ko a kona gidan shi ko a jefe shi ko a ce ma'ana dai ba wani abin da za a iya yi da ya wuce kuma faɗa wannan tun da muke tafsiri za a gani duk annaba haka suka game da shi annabi shu'aibu mutanensa abinda suka gaya mai su ta ce wallahi ba dan ma danginka ba sai mun jefe ka walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz wallahi ba dan danginka ba da mun jefe ka kai ba kowa bane a gurin mu kaga sai ba su amsa ce yanzu dangi na sun fi girma a gurin ku fiye da Allah ma'ana ba za ku kalli Allah ba annabi no za ga karshe abinda aka dawo ana mai izgili annabi Ibrahim da ya gama babansa bayani uban ya rasa yadda zai sai ce la in lam tantahi la arjumanna wa ajurni maliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habi ya kure sai kuma ana ta azabtar da mabiya ana ta kura musu karshe har manzo Allah aka ce shi ma a kashe shi kashe manzo Allah aka hadu aka yi mitin cewa abinda za a yi za a yi da shi a kashe shi Allah ya ce manzo Allah ya hijira to wannan sunna ce ta duk wanda ya zama bai da hujja bai da dalili wanda yake da hujja da dalili baya fada in ka faɗa sai ya faɗa in ka ce sai ya ce abu ne na dalili ka ce kaza to ga amsa ta ce kaza ga amsa wanda haka salon da'awar annabawa take da haka yanzu me za su suka ce qalu harriqu ta ce mu kona shi ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina na inda har za ku yi hukunci to ga abin da za ku yi harriqu ku kona shi kalma harriqu yana nuna ƙonawar ba ta wasa ba sannan anan sun ce har riƙohu ku ƙona shi suka nasabta ƙonawar gare su gaba ɗaya abinda suke nufi shugaba ya bada izini su ƙona shi idan sun ƙona shi shine da ya kamata a yi masa wasu malaman tafsiri suna cewa wani mutum ne daga cikin kurdawa ba kurdi ne ya ba da shawara a ƙona annabi ibrahim su masu ga eh lalle haka ɗin ya yi daidai da haka suka ba da shawara cewa a ƙona su malamai suka ce a'a ai zama ma aka aka tattauna aka yanke wannan kaidi kamar yadda Allah ya ce wa aradu bihi kaidan kaidi ne suka shirya na cewa abin da za a shine a kona annabi Ibrahim harriquhu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in dai ko masu aikatawa ne to ga da za ku yi to anan qur'ani bai bana bayanin me ya faru ba amma in ka bi siyakin yana nuna an karɓi wannan shawara an tara wuta an tara kirari ibnu kasir a cikin tafsiri ya kaito har mace ma tana yin bakance in dan ta bai da in ɗana ya samu lafiya zan kai kirari zan yi tarin kiranan da za kona annabi ibrahim tana bakance ga allah mana ya allah in ka bai wa ɗana lafiya to zan ba da ita itacen da za kona annabi ibrahim kamar kissar tana nuna cewa an ɗauka da ke ana tara kirara kuma an yi gini babba aka dinga tara kirare aka hasa wuta wutar da wasu malamai ma suna cewa tsuntsu ba iya gittawa ta sama sai ta kama shi saboda tsananin zafin ta to ya za a yi yanzu a kona annabi ibrahim an riga an cika suka ce ba za a iya zuwa kusa da ita ba dan haka jefa shi suka yi su malaman tafsiri suka ce jefa annabi ibrahim aka yi aka dora shi kan majaujawa irin abin da suke amfani da shi a wancan lokaci don kai farmaki zuwa wani gari ana wurga wuta ta, saman katanga ta saman ganuwa irin wannan suka sa annabi ibrahim sai suka wurga shi ciki shi ne allah ya ce kulla muka ce ya naru ya ke wuta ko ne bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim duba umarni allah ya bari ya naru ya ke wuta saboda wutar da kiraran da duk abin da yake gurin mallaka allah ya naru ya ke wuta kuni bardan ki zama sanyi suka ce da an tsaya nan sai zama sanyin ma sai ya cutar da shi kamar irin sanyi yanzu na firij aga mutum ba zai iya zama a ciki ba ko na AC da ake amfani da shi in yayi yawa yana cutar da mutum in ya zama kowace mutum yana ciki to zai iya zama cutuwa gare shi da haka sai wutar ta yi sanyi to sai Allah ce wa salama kuma aminci da aka sanya zai zama ba wanda zai cutar da annabi ibrahim to nan ne malaman tafsiri suke ta bayani wasu ce wani abu Allah ya halitta tsakanin annabi ibrahim da wutar tana ce, amma akwai wani abu tsakanin shi da ita zuma malaman tafsiri suka ce a'a wutar ce aka cire tasirin zafin nata da komai ga ta tana ci amma baya ba wani zafi a tare da ita ba komai an zari wasu suka ce a'a ai shi annabi Ibrahim din aka halitta mai wani abu a jikin shi ta yadda wutar tana taba shi amma baya ji amma zahirin alqur'ani ya nuna wutar aka ba umarni ta zama sanyi sannan kuma sanyin ba mai cutarwa ba sannan da aka ce ala ibrahim gare shi shi kadai da an ce ya na rukuni wa salaman an tsaya iya nan to da wutar garin ma za ta zama haka amma wannan wutar da yake ciki ita aka ce ala ibrahim da aka bata kona annabi Ibrahim ba da wani daga cikin zai ganganci ya sanya hannunsa ko ya ce zai wani abu da ya kone amma shi Allah ya ce ta zama mai sanyi wannan yake nuna cewa zafi na wuta da muke gani ko zafi na rana ko zafi na wani abu mai zafi ba ya da tasiri sai da izinin Allah sai da ikon Allah in Allah bai izinin ba ba za ta yi ba shi yasa sai idan Allah ya tashi nuna ikonsa sai wuta ta kama a guri ta kona komai amma na ba za ta bashi ba saboda ba ba ta izini ba ba abin da take yi illa bi iznillah sai da izinin Allah izini kauni sai da izinin Allah kauniyan da haka nan aka ba wuta umarni umarni kauniyan umarni kadari cewa ya ke wannan wuta ke sanyi ke wannan da haka Allah ce wa aradu bihi kaidan suka nufi kaidi ga annabi Ibrahim faja'allahumul akhsarin Allah ce muka sanya su sune mafiya hasara sai Allah ya ce faja'allahum muka sanya su al aksarina. kamar ma kai ka ce ba wasu hasararru sai waɗannan mutanen in ka duba babu hasara da tauci irin mutanen da annabi zai zo muku da gaskiya da wa'azi kuma ku ƙi karba kuma kona shi Allah ya ce sai muka sanya su ne taɓaɓɓu muka ma'ana tsira da annabi Ibrahim su kuma aka halakar da su a nan akwai malaman da suke ishara cewa waɗannan mutane an halakar da su amma in ka duba alkur'ani zaka ga me aka yi mutanen annabi ibrahim mutanen annabi nuhu an halakar da su da tufana yi mutanen annabi lut mun san da abin da aka halakar da su duwatsu aka jebe su aka juya kasar waja'alna 'aliyaha sabilaha wa amtarna 'alaihim ijaratan min sijjid haka nan in ka duba adawa da samudawa an faɗa duk abin da aka halakar da su to waɗannan mutane da mai tunda Allah ya ce wa ku, muka tsiratar da shi to su mai sami su shine ibn ashur yake cewa zahiru anna Allah sallata alaihim al-ashuriyina fa akhadhu biladahu su yadda akai Allah ya dora musu su mutane da ake kira ashuriyi su ne suka zo suka mamaye garin suka kore su suka ɓace mulkin da gurin wancan wancan masu mulkin shi ne Allah ya mutana annabi Ibrahim ma'ana aka kwace wasu malaman tarihi suna kawowa cewa lokacin da da a sauro shi ya halaka na marudu suna cewa shine sarkin da ya ce a kona annabi ibrahim ta ce wai sauro allah ya turo shi da cikin hanci shi ya hana shi sakan kuma har ya mutu ya zama yana cikin hanci yana tafiya har ya je kwakwalwar shi sai aka waye gari baya jin dadi sai in ana dukan kanshi kaga kullun kenan za a je a ita shi Allah mai iko da haka suka ce wai sai kullum ba abin da yake so sai dai zo a ta a ta shi ana dukan shi aka shine zai ji sauki har ya mutu wallahu a'lam amma dai Allah ya ya nuna cewa hasararru ne ana akwai wani hadisi da da da wasu ke ambata cewa bayan an sanya annabi Ibrahim a cikin wuta sai mala'ika Jibril ya zo mai sai yake cewa kana da wuta bukata ne sai annabi ibrahim ya ce amma ilaika fala in dai a wajenka ne ban da ita wa amma ilallah amma yin a wajen Allah ne fa ilmuhu bi hali sanin halin da nake ciki ya wadatar da sai na ruke ba na buƙatar yin addu'a wannan hadisi da ake ambata hadisi ne mawdu la asla lahu shi sa imam al-baghawi cikin tafsirin shi da yazo tashi ka sai ce wa ruya an ka'abul ahbar an rawaito daga ka'abul ahbar ya dangana abu ga ka'abul ahbar imam ibn arraq cikin littafinsa tanzihu shari'a ya kawo wannan hadisi ya ce la asla lahu bai da asali mawdu'i ne Sheikhul Albani cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya kawo wannan hadisi ya za a fashi ya ce hadisi ne na ƙarya ce ta ya za a annabi Ibrahim ya ce bai da bukata ya roƙi Allah bayan gashi alkur'ani ya nuna mana da annaba suna roƙon Allah ma'ana kuskure ne a ce ka roƙi Allah ka ce baka bukata hadisi ya tabbata ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda baya roƙon Allah Allah yana fushi da shi sannan ita kanta addu'ar da kankan da kai din da koma zuwa ga Allah ibada ce to ta annabi Ibrahim zai ce ba bukatar ibada ibada ce ita kanta addu'a shi sa manzo Allah yake cewa addu'a al ibada addu'a ita ce ibada da haka wannan hadisi bai inganta ba abin da ya faru shine ita wuta Allah ya riga ya bata Umar. amma maganar mala'ika jibril ya zo yana cewa in gurin ka ne in kaza wannan duk bai inganta ba Allah ya ce wa aradu bihi kaidan sun shi da kaidi faja'allahumul akhsarina sai muka sanya musu ne tabako hasararru ma'ana duniya da lahira shi kuma annabi ibrahim da mabiyansu suka zama su ne wanda suka ci nasara wa najjaynahu ka karanta ko muka tsiratar da shi wa lutan da lut ila al-ard allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka lil na ga talikai nan Allah ce wa najjaynahu muka tsiratar da shi wa lutan da lut nan an kawo lut saboda yana cikin wanda ya imani da annabi Ibrahim a lokacin kamar yadda wasu ayoyi suka nuna fa amana lahu da haka annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim ya amsa kira kuma suna da alaka suna cewa dan dan uwan annabi ibrahim to Allah ya ce muka tsiratar da shi wa lutan ina matar shi anan ba maganar matar ba suka ce domin galiban mace tana bin mijinta ne ba da za annabi ibrahim ya tafi Allah ya tsiratar da shi a kyale da haka ita ma tana ciki waɗannan guda uku mun tsiratar da su ilal ardin lati barakna fiha zuwa ga ƙasar da muka yi wa albarka sai ce ita ce kasar sham kasar sham wanda wasu malaman tafsiri suke ayyana sham ɗin suke palestine domin an ce sham kasar palestine ta shiga ciki urdun ta shiga ciki syria ta yanzu ta shiga ciki da ana kiran wannan kasar sham da haka a nan malamai suke cewa kasar palestine ko kuma kasar sham ƙasa ce da allah ya mata albarka annaba sun zauna a cikinta kuma akwai ma'ana albarka ta ni'ima da shuka shine Allah ce allati barakna fiha wadda muke mata albarka lil alamin ga talikai sannan lamarin bai tsaya nan ba sai Allah ce wa wahabna lahu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين Allah ce wa wahabna lahu ishaqa sai muka yi masa kyautar ishaq wa yaqub da yaqub nafilatan qali wa kullan ja'alna salihin dukkanin su mun sanya su mutane nagartattu wa ja'alnahum a'immatan muka sanya su jagorori ya haduna bi amrina suna shiriya da lamarin mu da umarnin mu wa wahaina ilaihim muka yi musu wahayi fi ilal khairati aikata kyawawan ayyuka na alkhairi wa iqamas salati da da sallah wa ita az-zakati da bada zakka wa kanu lana abidina sun kasance masu bauta ne gare mu ubangiji Allah madaukakin sarki nan ya ci gaba da ambatan irin abin da ya baiwa annabi Ibrahim irin albarka da Allah ya sanya wa annabi Ibrahim Allah ya ce wa wahabna lahu muka bashi wannan bayan yayi hijira ya bar waɗancan mutanen ishaqa muka bashi annabi ishaq wa yaqub da yaqub yaqub dan ishaq nafilatan qari bayan ya girma a nan an ba shi isa ƙari ne bayan ya riga ya girma matar shi mata ɗebe kauna daga haihuwa Allah ya bashi to Allah ya bashi ishaqa da na fila ƙari akan abin da aka bashi wannan Allah madaukakin sarki yake cewa wa kullan ja'alna salihin na dukkaninsu mun sanya su mutane nagartattu in ba ku manta ba annabi Ibrahim ya roki Allah Allah ya bashi da annabi Ibrahim ya daɗe bai haihu ba har ya kai shekaru mai yawa kamar yadda muka karanta cikin suratu hud ko suratu yunus suratu hud da aka yi addu'a ce rabbi habli minas salihin Allah ka bani daga cikin nagartattun bayi yana nufin yaya sai Allah ya bashi Isma'il shi aka fara haihuwa daga baya sai aka haifi annabi Isaka shine wanda Allah ya ambata ana to bayan an an an haifi annabi Isaka, annabi Isa kuma sai ya haifi annabi Yaqub kaga ƙari ne nafilatan ƙari ne an ba shi Isma'il aka ba shi Ishaqa shi Ishaqa ɗin ƙari ne wa Yaqub da Yaqub da Ishaqa da Annabi Yaqub ƙari ne Allah ya ba shi. domin an ba shi Annabi Isma'il da farko sai aka ba shi Annabi Ishaqa daga Annabi Ishaqa kuma sai aka sami Yaqub Allah ya ce nafilatan ai ziyadatan ƙari. sai Allah ya ce wa kullan anan tanwini ne tanwinil iwad ne iwadun anil mudaf ilai. ai dukkaninsu su biyin dukkaninsu ko kuma da annabi Ibrahim da ishaqa da yaqub dukkanin su ja'alna salihina Allah ya ce mun sanya su sun zama salihan bayi mun sanya su mutane na kwarai duka su uku din da annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub dukkanin su Allah ya sanya su salihai waja'alnahum a'immatan mun sanya su jagorori kalma a'imma tana nufin waɗanda ake koyi da su waɗanda ake koyi da su wajen ayyukan alkhairi al-imam ana nufin al-qudwa abin koyi wanda ake yin aiki irin nashi da haka anan Allah ya ce mun sanya sun zama a immatan ababan koyi ya hadona bi amrina suna masu koyi suna masu shiriwa da umarninmu amrina anan ma'ana suna masu shiriwa da lamarin Allah madaukakin sarki ma'ana umarnin Allah shi yake yake shiryar da su Kusa anan suka ce amrina kamar ana nufin ma'ana wahayi ay yahduna an suna shiryar da mutane da addinin mu la ya'muruna bi ahwa'i anfusihim ba abinda rayukan suke so suke umarni ba da haka suka zama jagorori wajen shiriya sai Allah madaukakin sarki cewa auhayna ilaihim mun musu wahayi fi'ilal khairati aikata al'amuran alkhairi wasu ka cewa auhaina ilaihi mun musu wahayi anan fi'ilal khairati shine tsaye da shari'a yin ibada da sauran mu'amaloli da haka duk wanda yana cikin abuwa na alkhairi da aka yi musu wahayi su aikata waɗannan abuwa ɗin su kira mutane zuwa kai da haka alkhairati anan ya shafi haƙƙin Allah da na bayi sai Allah ya ce wa iqama salati da tsaida sallah tsaida sallah tana cikin fi'il alkhairat amma an togace ta an fito da ita dan a faɗi muhimmancin ta wa ita azzakat da bada zakka sai Allah ya ce wa kanu lana abidina sun kasance masu bauta ne gare mu ai masu dawwama ne akan bauta mana ta hanyar magana ta hanyar aiki a duk yawancin lokutansu da haka suka zama bayan Allah na kwarai waɗanda ma'ana suke abin yabo kun ga anan cikin wannan kisa ta annabi Ibrahim za mu koyi abuwa da dama a ciki abu na farko ne mai da'awa kada ya sare da duk abin da mutane za su inda yana kan gaskiya to Allah yana tare da shi ga annabi Ibrahim har wuta ka sa shi amma Allah ya kubutar da shi ya baru ga wani daga cikin wannan al'umma kamar yadda hadisi ya zo ɗaya daga cikin tabi'ai an taba jefa cikin wuta kuma ya fita ba tare da abu ya kama shi ba tare da ta kona shi ba wannan lamari ne na Allah Allah yana yana yana taimakon bayansa yayin da suke buƙatar taimako zaga akwai kissa da ake kawo ta Khalid ibn al-Walid je gurin mutanen da ya kira zuwa ga musulunci suka ce su ba za su yadda musulunci gaskiya bane sai in ya sha goba sun ga Allah ya kare shi kuma ya sha bai fara abin da ya same shi wannan bawa yana kaiwa wannan matakin in ya kene shi ya kai matuka ga Allah ya zama zuciya tana da ne ga Allah sai Allah ya girmama shi ya bashi karama hatta a lokacin da yake neman ta ana iya neman karama ba ba ba abinda wasu malamai suke cewa wai karama ba a kalubale da ita ana iya kalubale da ita kuma Allah ya taimake mutum dan mutum ya shiga yanayin da za a tozarta shi kuma yana da yakini da Allah to Allah ba zai tozarta shi ba ɗaya daga cikin magabata ya yi tafiya a kan ruwa an zo jihadi ruwa ya tare su kogi ya tare hanya ya ce a mabiya kowa ya biyo na baya aka taka kogin kamar yadda ake ta kasa aka wuce duk irin wannan yana nan yana nan da yawa to anan zamu ga yadda annabi ibrahim ya hakuri kuma Allah bai tabar da shi ba kamar yadda Allah baya tabar da bayan shi gashi an sanya shi wuta bata kona ba sannan zamu ga irin bayan wannan kuma irin abinda Allah ya saka masa na barko tsiratarwa su mulkin ya kare amma shi annabi Ibrahim Allah ya dawwamar da shi ya dawwamar da gidan shi zamu ga cewa bayan annabi no ba wani baban annaba irin annabi Ibrahim alaihi salam duk wanda yana nuna mana tsayawa kan gaskiya kuma ubangiji baya barin wanda ya tsaya kan gaskiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik